Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com suna na maryam dauda a yau litinin shirin yau da gobe ya leƙa najeriya kuma ya tattauna akan batun yaudara an dai daɗe ana muhawara akan tsakanin mata da maza suwa suka fi yaudara. yanzu abin da maza suke za ki ga hasu zo wajen iyayenki su gaisa da kika san da gaske suke amma kuma a cikin ransu ba wai da gaske bane mata sun fi da gaske ai abin ma abin ne wanda ba zai haɗu ba kaɗan daga cikin abubuwan da zauren muhawarar ya tattauna a kai kenan sannan za ku ji hira da mawaƙi kabir sharif wanda aka fi sani da shaba A fannin girke-girke kuma yau malama Sadiya tukur za ta koya mana yadda ake haɗa lemon mojito. A kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe don jan ƙarin bayani. To madalla yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba rikayya ba shi fili don ta gabatar da bakinta na wannan makon. To haka yake masu sauraro a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne kan abin da ya shafi yaudara tsakanin mata da maza. Shin su wasa kafi yaudara? matan ne ko ko mazan ne. Mata kan ce namiji eh, maza suna da yaudara inda su kuma mazan suke cewa fa mata suna da yaudara. To amma kuma a gefe guda ana tunanin cewa maza yaudara mata kuma kwaɗayi inda kuma hakan sai a samu matsala. To abin da zamu mai da shi eh, mai da hankali kenan a cikin shirin namu na yau da gobe sai ku biyo mu don cin yadda tattaunawar namu zai kasance a cikin zauren. madalla in muka fara wato da gabatar da sunaye ya sunan malamin na. Assalamu alaikum sunana Abubakar Suleiman. Sunana Maimunatu Sani. Sunana Safiya Ismail. Sunana Muhammad Kabir Yusuf. Sunana Abubakar Umar. Tun haka yake kun ga dai a yau dai mun haɗa samari ne da 'yan mata a cikin zauren namu. To in na fara da kai Malam Abubakar aka ce yaudara. maza su ce mata sun fi mata su ce maza sun fi to amma kafin a kai nan shin ma menene wannan kalma ta yaudara a'udzubillah bismillah ina ga a takaice ba sai na tsawaita bayani ba a mahanga na idan aka ce yaudara ina ganin shine mutum ya bayyana wata manufa ko kuma wata siffa wanda sabanin haka ne a zuciyarsa don biyan bukatarsa wanda wanda shi aka mai yaudaran zai iya janyo masa wani matsala haka ko wani abu makamancin haka na ga a takaice wannan shine yaudara. To a maimuna kin ji abin da mala Abakar ya faɗa kan abin da ya shafi yaudara kin yadda da bayanin shi ko ke ma dai akwai abin da zaki dora akai. To assalamu alaikum. Eh gaskiya abin da ya faɗa haka ne gaskiya ne. Yaudara shi ne ka amince da mutum kuna tafiya tare ba zai taba nuna maka cewa akwai wani abu a cikin ran shi ba mm. sai lokaci ɗaya kawai zaki ga ya fara caccan miki yau kaza gobe kaza daga nan zaki fahimci cewa maybe ya samu wata kuma gaskiya an fi samun irin haka a wajen maza mm. sabida mace ita tana da wani abu idan har tana son mutum mm. to tana son shi ne ba za ta taɓa iya da soyayyar mutane da yawa ba ko da aka ga tana tare da mutane da yawa to dole akwai wanda ta fi so a ciki su kuma maza su iya su je wajen wannan yau su je wajen wancan gobe kuma a cikin ransu su ma ga wacce suke so din amma su ta hada mata suna yaudarar su ba su taba nuna musu cewa suna fa tare da wata ba amma a cikin ransu ba haka bane a kuma cikin wannan ran nasu sun san wanda suka fi so na gaskiya to na sake dawa wajen ka um, aja abakar a tsakanin mata da maza suwa suka fi yaudara gaskiya mata sun fi yaudara mata sun fi wadata gaskiya ai abin ma abin ne wanda ba zai haɗu ba to me yasa ka ce haka gaskiya abin da yasa na ce haka kamar yadda ce su suna fakewa da cewa mace in ta ce tana son ka eh da gaske tana son ka mm. amma kuma za ta haɗa wasu samarin kaza kaza haka ba yana nufin cewa tana son su gaba ɗaya ba ta take so nan guda ɗaya shi take so to suna fakewa da wannan kamar wasu za su dinga ce maki cewa su ba za su wulakanta mutane ba mm. as far as mutum ya zo yana son ki to za su yi accommodating ɗin shi so suna fakewa da wannan wannan shi kai shi nau'i na yaudara mm. bayan da za a yi ina ga addini ma baki dama ki tare samari haka ba mutuncin ki bane ma mm. so is better idan har kin tabbatar ga wanda kike so to ba bai kamata wai ki dinga kula wasu ba kuma da sauransu kuma in dai kin samu natsuwa da shi din kamar yadda kika faɗi cewa shi kike so ba sauran ba kamata yi ki matsar da maganan gaba wurin iyaye da sauransu saboda a san yadda za a yi To aji Abubakar na biyu tunda Abubakar ɗin guda biyu muke da shi a cikin zauren namu in na dawo kanka a me ke jawo yaudara tsakanin mata da maza? Eh, gaskiya abin da eh, abin yake jawo yaudara eh, tsakanin saurayi da budurwa bai wuce kwaɗayi ba gaskiya. Babban abun kuma na biyu sai son zuciya. Dalilin da ya sa na ce kwaɗayi da kuma son zuciya ta ɓangaren namiji ko ta ɓangaren maza gaskiya son zuciya ne yake kawo wannan ta ɓangaren mata kuma kwaɗayi ne za ki iya samun namiji yana da mata yana da 'yan mata sama da guda goma sha zai je gurin wannan yau ya je gurin waccan gobe ya je gurin waccan jibi ya je gurin waccan gata da sunan shi a ran shi ko da yaushe shi farin ciki yake su rayuwa kuma ba haka take ba in kika dawo bangaren ita mamaci tana son a ce yau wani saurayin nata ya zo ma mai mota ne ya zo ya ɗauke ta kwaɗayi ne wannan wata za ta ce wani ma da mashin ya zo wani za a ce da yadi ya zo wani da shadda ya zo babu ruwanta da abin da zai zo ya biyo baya zuwa nan gaba so wannan kwaɗayin ta ɓangaren mata da kuma son zuciya daga ɓangaren maza shine abin da yake jawo wa innan yaudarin gaskiya. To malama Safiya in na dawo kanki kin ji abin da Malam Abakar wan da Malam Abakar tu suka faɗa. Ɗaya ya ce shi Malam Abakar na farko ya ce mata sun fi maza wato yaudara. Kin yadda da wannan kalmar? Gaskiya ban yadda ba. Ah. A zahirin gaskiya mazan dai sun fi yaudara saboda ita mace kawai ita in tana son mutum kamar yadda Maimuna ta ce tana son shi ne. amma babu yadda za a ce mata sun fi maza yaudara saboda mace ita idan tana son mutum tana son shi ne za ki ga wani namijin ya zo kawai ke tama mace karere ko karya ma tana sa mutum ya shi yana da cikin halin yaudara ba zai iya tsaye da hankalin shi wuri ɗaya ba ne ya zo mata da wannan maganan gobe ya zo mata da wannan amma ita ma macen ba wai ba sa yaudaran ba ne fa su ma matan suna yi kowa da irin wannan ɗin shi wasu matan wasu mazan zaki ga sun zo su ta mace kare yayi kaza da kaza ga su dai a dinga faɗa miki dai maganganu dai ga su marasa daɗi. <laughs> to aji kabir in na dawo kanka a kaji abubuwan da yan uwanka maza suka faɗa sun ce mata sun fi yaudara su kuma mata sun ce maza sun fi yaudara to shin menene gaskiyan al'amarin ne. ba zan takin fad ba gaskiya ba zan eh. wai dan ina namiji in ce in ce in ce wai mata ne suka fi yaudara ba. zancen gaskiya maganganun da suke ake ta faɗa a baya cewa ko duk suka faɗa cewa musamman ma matan da suke cewa wai in mace ta ce tana son ka tana son ka ne mm. wannan da kenan ko matan da <laughs> eh, wannan matan da kenan eh. amma matan yanzu fuskokinsu da yawa eh, suna da fuskoki da yawa za ta ce ma tana son ka fili za ta ce ma tana son ka mm. amma wallahi a zuciyarta ba haka ba ne kin ji haddarin tsiwa na yi eh, <laughs> za ta ce ma tana son ka mm. sai dai ka ji don yanzu ji muke yi in mm. kin ce kina so za mu ce to ba komai mu ma muna so mm. a ta tafiya a haka a ƙarshe ba wani damuwa ba za ka ba za ka sha wahala ba za ka fahimci cewa kawai soyayya ta baki ce to gaskiya maganan gaskiya mata so suka fi yaudara namiji ne yanzu zan ce in yana son mace yana sonta. gabaki ɗaya yana mai da hankalin shi ne a kanta mm. amma uh, mace ba na so in ta akwai abubuwa da yawa da kila mun matsa zan fada. Ni na so a ce a cikin zauren an samu namijin da zai ce fa maza sun fi mata yaudara amma kuma mazan sun ki matan ma sun ki To Aji Abubakar in na dawo kanka a ah, kai din dai in mm. na dawo kanka. akan cewa uh, a gaskiya yanayin definition din yanayin da ake tsara abin ake cewa maza sun fi yaudara amma kuma mata kwaɗayi ke ja ake yaudaransu shin haka din ne magana da gaskiya haka ne cewa kwaɗayi ke sa ake yaudara su ai wanda kaga an yaudare shi definitely akwai wani percentage da ya bada na taimakawa da har aka yaudare shi ina ga kamar ɗaya daga cikin yar uwa ta yi magana ta ce ko mazan suna zuwa da ƙarya mm. wanda maganar gaskiya su kansu mata abin da suka fi so kenan mm. suna so a zo masa da harka ta karya a nuna a zo dai da yawa a zo da kada kai kuma kaga yarinya kana so kuma kai ka san ga yanayin nasu misali sun fi san ka je masu da yanayin kariya da sauransu to eh, shi yasa sai ga mutum ya je da wannan nau'i na karya din so kin ga su suka ba da dama aka yaudare su ta wannan fuska din sannan maganan kwadai din shi kanshi akwai shi za ka kana tare da yarinya kila kuna soyayya ana tafiya tana ganin wanda ya dan fi kamar koko wanda a makamancin haka wallahi za ta kauce ba maganan wai an kwana biyu ana ta soyayya da sauransu akwai wannan So malama mai na ina kanki shin menene kike bukata a wajen ɗa namiji da zaki tabbatar da cewa yana son ki ne tsakani da Allah har ke ma ki bashi lokaci ba tare da an samu wannan matsala ta yaudara tsakanin ku ba. Abin da zan iya cewa shine ai yanzu mazan ba ma abin da suna miki da zai sa ki yadda da cewa suna son ki saboda ni ya faru a kaina. Yayata ta yi aure mun je garin mun kai ta sai na haɗu da wani sunan shi Abdullahi. soyayya muke ta yi tare da shi eh. ba matsala babu komai har ya kira maman su gaisa yanzu abin da maza suke za ki ga hasu zuwa wajen iyayenki su gaisa da kika san da gaske suke amma kuma a cikin ransu ba wai da gaske bane mm. kiran safe daban na rana daban idan na dawo makaranta kafin wuce islamiyya ya kira ni na gama yadda da shi 100% mm. amma lokaci daya sai zo ya fara canza min maganganun shi na shigo min da maganganun da basu dace ba na yau daban na gobe daban kuma su gwara su mata idan ba su sanka yau da gobe kuna tare da su za ku gane amma shi namiji ba yadda za ka yi ka gane saboda zai dinga zuwa har wajen iyayenka yana kiran su auya waya kai kuma za ka ɗauki ka ne gaba ɗaya ka ɗora tun da har yana zuwa wajen iyayenka cewa da gaske auren ka zai yi amma a cikin ran shi ba haka ba ne hmm. to gaskiya ne dai abin da na ɗauka yaudara ta wajen maza ta fi saboda lokacin abdullahi nan abin da ya abin gaskiya ba zan taɓa mantawa ba. <laughs> To Abdullahi a daidai wannan lokacin koma dai wannan Abdullahi ne kana dai jin abin da malama Maimuna take faɗi a cikin wannan zauren namu na cewa fa an yaudare ta. To Alhaji Abubakar na biyu ina dawo kanka. Shin me ke sa maza ne a wannan zamani suke son yaudarar mata? Namiji zai kasance yana da 'yan mata sun kai guda uku ko hudu. Amma fa a uku ko hudu nan ma in aka samu rashin sa'a zaka ga ko guda ɗaya ba wanda yake da niyyar aure a kanta akwai wanda kuma zaka ga yana da guda uku to ɗaya garanti ne aurenta zai biyu kuma yaudarar su zai saboda akwai mazan da ka riga ka dumfari mace ka riga ka san cewa fa a wannan lokacin su ne na gaskiya za ka yi mata ko kuma yaudarar ta za ka yi ta wannan bangaren ko wannan tambayar gaskiya ta bangaren mazan abin da yake faruwa ana ɗaukar shi kamar ado ne hatta a cikin abokai wane zai bugi kirji ya ce ai yan matan shi biyar yana da mai suna wance yana da wance yana da wance shi ma haka in aka zauna wani shi ma zai zo ya zauna cikin abokai ya ce yana da yan mata kaza yana da yan mata kaza yana da yan mata kaza so gaskiya wannan abun shi ne suke ɗauka shi kamar abun burgewa kuma ba abun burgewa ba ne ayi mace idan tana da hankali tana da tunani idan saurayi ya zo gurinta magana ɗaya biyu uku kafin magana ta yi nisa za a ce to ina son ka je ka magana da iyayena wani kamar yadda mai wuna ta riga ta yi magana ko da an riga an yi wannan magana cewa za a je gurin iyaye a yi magana a yi komai za a ga an saki jiki da shi ya zama ɗan gida da sauransu a yi nema ne kamar yadda 'yan magana suke cewa kuma nema ba samu ba ne ko da saurayi yana neman yarinya ba wannan dalilin ba ne zai sa da iyayen da ita duka a sallama gaba ɗaya ni abun da nake gani ta bangaren soyayya kowane percentage za a bada na soyayya 50 sai a bada rabi-rabi ba a ɗauka 100 a bada ba idan har tana da wayau da hankali bai kamata ta ɗauka 100% ta ba saurayi ba shi ma saurayi idan yana da wayau da hankali bai kamata ya ɗauka 100% ya ba yarinya ba saboda za a iya samun disappointment za a iya samun eh, matsala a gaba amma idan har Allah ya riga ya sa aka ɗaura aure to sai a cika wannan sauran fasintacin sai ya zama 100 ita ma ta cika na ɓangarenta ni abin da nake gani kenan amma gaskiya a ƙarshe abin da zan yi bayani a kai shine maza suna ɗaukar yaudara kamar kayan ado ne hmm. ba su ɗauke shi komai ba kuma su ma ba su san cewa gaba abin zai iya dawowa kansu ba yarinyar da kake ganin ta yau gobe jibi za ka iya shan kwana ka ga wani ɗan uwanka ne ya aure ta abin yana cikin zuciyarta ko da ba za ta faɗa ma ba ko da ba za ta faɗa ma kowa ba wane shi ne ya yaudare ni abin yana nan a cikin zuciyarta ya zame mata tabu to ko ba don komai ba don irin wa'innan abubuwan ya kamata gaskiya maza mu gyara to masu sauraron mu a nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar Masu mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu ya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. oh, oh, oh

yake masu sauraro in muka dawo fagen waka kuma a yau dai a zauren namu muna tare ne da babban bako wanda zai rera mana wani waka wanda ina ga kalilan daga cikin mutane ne ba su san wannan wakan ba a lokacin da wakan ya tashi to amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi to bakonmu a yau za mu so ka gabatar mana da kanka sunana kabiru sharif wanda aka fi sani da Uwar gida ran gida sha bayyana muku rawa. <laughs> To yau dai gaskiya muna tare da babban bako ne masu sauraron mu da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu a wato wannan zauri na gefen wake-wake inda a yau dai kun ji ko wane ne bakon namu. To masu sauraro za su san su san wane ne Kabir Sharif. Ni haifafen Kano ne a unguwar gyaɗe-gyaɗe sa'annan na yi karatu na duka a Kano. sai dai aiki ya matsar da ni na dan bar kano a wasu shekaru da suka wuce sosai mm. so daga baya na dawo kano inda na fara waka bayan dawa ta kano abin da ya bar da ya sa na bar kano eh, eh, eh. Mm, shine a shekarar 1997 mm. that is 1997 yawa na shiga aikin soja <clears throat> so na je aikin soja na yi training a zaria depot ina delta company 23 platoon so na yi passing out na zauna a 177 battalion ibadan so daga baya bayan na bar aikin soja a wannan lokaci da na dawo kano kin san cewa kin kowane dan adam akwai layin sai ga eh, can ba shine hanyar da allah ya zaka ci abinci ba sai canja maka yanzu dai zaka faɗa mana dalilin abin da ya sa ka fara ko in ce ka shiga harkar waka kenan yawwa shine mm. so bayan na dawo kano kenan so na na tadda wani abokina ahmad esnu marigayi eh. shi kuma a lokacin da na zo kano sai na samu yana harkar fim so muna dan fita da shi ne sai na ji sha'awan ina so in yi harkar fim sai nake bin sa cikin industry film industry so a wani lokacin ne muka dan samu matsala da matata ita fatima kenan sai ta tafi gidansu a lokacin ta tafi gidansu sanadiyar wakar da kake so kai kenan a'a akwai dan cewa ne a lokacin na ce kai ne fa ina son ƙara aure eh, a kan ƙara aure ne sai ta ƙi yadda hmm. ni kuma na ce sai fa na ƙara sai ta tafi gida to dai ƙarin dai da ba a yi ɗin ba kenan da ta tafi gidansu sai na rasa ya zanyi na je na ba ta hakuri na ba ta hakuri ta ki dawowa na durƙus har har gwiwa na sa ƙasa kawai sai na shiga studio so ina kiɗan piano Mm. ina piano dama ina da jita da piano duka ina yi so na je lokacin kai na yi caji kawai na shiga studio na rufe ina dan buga piano saboda dan samu sauki eh. kawai sai na ji busan da nake sai na bi busan ina uwar gida fatima sha bayyana miki rawa ah, mm. sai na ga ya hau kawai sai na hada kidan kawai na yi completing kidan na eh. na shiga cikin studio aka mai recording na voicing so bayan na voicing na tafi gidansu na je na kai wakan a cd ina zuwa ban mata magana ba na shiga falo kawai sai na saka cd na buɗe volume tana can ɗakin ta sai ta jiyo ana uwar gida fatima shaba yana mai kira ah sai ta leko sai da waka ta kare complete kawai sai ta leko sai ta leko falon ta ce wakan ka ya daɗi na gode Wato wani wakan sai mun biku Eh. Ciwon na hakan shi mun ta daga nan kuma ban dawo ni kadai ba sai gida gaba ɗaya ne da ita a to kwalliya ya biya kuɗin sabulu kenan <laughs> to a wato wannan waka dai na uwar gida ran gida shaba yana miki rawa a lokacin da ka rera wannan waka kama daga yara har manya ba wanda bai san wannan wakan ba to da ni da masu sauraro za mu soka wato rera wannan waka saboda su tabbatar da cewa eh fa shaban ne <laughs> gaskiya ne to Uwar gida ran gida sha bayyana miki rawa, kwaliyar rikici ta tsakanin na rikice Zaki amince so nake in yi ta zarce, in ki bar ni na rantse zan rawa, kwaliyar rikici rikice ni Har ka sani ni ma dai na dan fara takawa. to haka yake a malam shaba to a da ka kai wannan manzilin dama akan ce rayuwa dan adam yakan fuskanci kalubale to kai kalubalen da ka fuskanta kenan duk da dai ba wai sakamakon wato shiganka waka ne jawo maka wannan ba kai sakamakon zaka kara aure ne to wani irin kalubale kuma ka fuskanta da ka shiga harkan wakan tsamo tsamo so ai da na shiga harkan wakan kuma sai auren kuma ya gagara. Ƙarin ko kuma ita? Ƙarin To ita dai ta dawo ke. Ta dawo amma karin ya gagara. Lokacin wakan kawai eh, sai bustin ya tafi gidan rediyo mm. gidan rediyo kullum suna sa ah sai waka ya fi gari auren kuma da nake nema in na je nema auren sai a ce ai shaba ne mai wannan wakan na ah, mm. sai a ce ah, mawaki to kin ji abin da ya sa ah, to mawaki ba zai aure ba to sai na ga wai wakar ma kyamata ake to sai na ce to na hakura barin zauna da ita to iya wakan da ka rera kenan a wannan lokacin ko kuma dai daga baya akwai wani abin da ya jawo ra'ayinka ka ci gaba da harkan na waka eh a lokacin kawai sai na balle zan tafi akwai wani waka na eh, wanda nake wanda zaki ji ana sha bazo ta hoya mai sona lokacin ka ne dan kwalisa mm. mai farin idanu ga kwalli in na kankarai na sai kyalli Lokacin da ah. ne mai kwalisa To haka yake masu sauraron mu in muka dawo gefen kwalama kuma a yau bakwar mu za ta gabatar mana da nau'ikan lemuka kala-kala inda uwar gida a gida za ki iya gwada ba tare da kin ce za ki shiga kasuwa ki siya wasu lemu ko wani abu ba. To amma kafin nan dai ya sunan bakwar namu na yau. Mm. Barkan ku da warhaka. Sunana Sadiya Tukur wacce aka fi sani da this Delicacies a fannin Instagram da kuma su Facebook. To haka yake bakwar mu na yau Hajiya Sadiya me za a dafa mana ko kuma wani kalan lemu za a yi mana? Ah, yau in nan zan muku mojito ne. Amma specifically za mu yi virgin mojito. Wanda shi mojito yana da um, fanni daban-daban, yanan kala-kala. duk abin da kika amfani da shi kika yi mojito din da shi shine za ki sa mishi suna a farko mm. to yau in akwai strawberry mojito akwai pineapple mojito amma yau in virgin mojito za mu yi mm. to da me da me ake bukata an za a yi virgin mojito din nan shi ana bukatan lemun tsami ne ana bukatan sprite sai ana bukatan mint which is um, shine na'ana mm. su wa'annan abubuwa uku din ake amfani eh, ake bukata sai kuma grenadine ko Bernardine wanda shi ba ma dole sai kin saka shi ba mm. shi kawai dai dan ki kan kara armashin cup ɗinki ne a kofin mm. ki ko da kara mishi kala ya dan yi kala eh. mm. to shi um, shi da ki samu lemun tsamin kika samu lemun tsamin kika yayyanka shi akwai abin da muke ce mishi ladil ake dan matsa da shi amma ko koda baki da shi zaki amfani da ko cokalin ki ki sa in kika yanka lemun tsamin kika dauko shi mint din na ana ake na fresh one shi wanda ba shi ba tunda mun fi samun bushashe a tana amma dai ana samun fresh ɗin a kasuwa zaki dan dauko shi kamar ganye uku ganye hudu dauko lemun tsamin in zaki kamar kofi daya kenan mm. ko lemun tsamin ki shi ma ki dan yanka shi rabi ake so ki yanka sai ki dauki shi cokalin ki ko kuma shi ladal din nan sai ki daddanna shi haka da irin ki mammatsa shi ruwan ya fita shi kuma shi ma na ana din sai ki irin caccaka shi haka shi ma mm. to in kika yaka sai ki matsa ruwan ka samu abu naki matsa ruwan da shi za ki ganshi dan kaɗan ne kawai amma iyakacin shi din mm. shi na ana yana da um, fragrance ne ko mm. ƙanshin shi na da karfi eh. haka sai ki ɗauko wannan sprite ɗin nan naki mu a nan muna using sprite ne saboda ba mu da sparkling water ko na abu aure sparkling water so shi zaki ɗauko sprite ɗin cikin kawai sai ki ƙara a cikin wannan uh, haɗin da kika yi ina to kenan kin yi wani vegin mojito to in kuma shi ma da strawberry ne zaki shi ma haka zaki kara dauko strawberry din nan shi ma ki daddanna shi ki matse shi ki dauko wannan na ana ki kara mixing din shi to ana fitar da ruwan shi ne ko wani ne shi strawberry din shi strawberry din shi kin san saboda ake iya cin har da bawon shi da iya cin komai ba sai kin tace shi ba mm. shi kawai shi din ne yaki dan mammatse shi daddaka shi mm. sai ki zuba mishi na ana shi ma na'ana ana din ba sai kin tace shi ba in kina so mm. zaki iya hadewa ko zaki iya zaki cinye eh, chewing din shi shi ma san duk yawanci greens din na abubuwan yana da kyau a jiki saboda suna da uh, akwai abin ake mishi antioxidant mm. shi yana da kyau saboda yana kwayoyin um, um, cuta da yake Yawwa um, so za ki iya zuwa sai ki sai ki in kika caccaka shi strawberry dan da mint din sai ki kara mishi spread din nan za ku yi tunanin cewa wai dan kin ji strawberry kin ji mint kin ji sprite wai gashi kin san taste din su in kika hada su taste din su daban daban yake badawa mm. to sai ki kawo shi grenadine din shi ja ne mm. shi kuma grenadine shi green ne mm. so in kina son wai abin ki yayi ja a ki kara mishi grenadine in kika zuba jutsin ki a kofi sai ki kara grenadine din kadan zaki grenadine ya kuma kasa sai shiga shi granadin na ina ƙasa ja shi jutsin kina sama so zai baki wani wani color mai kyau mai ido mm. in kina son kuma green ne wanda shi kin ga virgin mojito in kika yi mm. lemu tsami ai green ne so kina son shi green sai ki zuba mishi wannan granadin din sai kiga shi ma granadin in ya koma ƙasa shi wannan in kika yi mixing din shi kawai a kiga ya baki wani green color in kuma kina so ki bar shi haka a kiya eh, ana sa kankara a cikin eh saboda yi sanyi amma kisa karkara kaɗan saboda kar ya miki ya yi yayi interfering da wannan inki eh kuma ake sa sprite din naki a fridge saboda yi sanyi mm. to kin ga haka dan ba sai kin sa mishi a farko dai naji kaman guda uku kika kira wane ne na karshen to shi ma akwai ne na pineapple shi na um, abarba kenan mm. shi ma abarban zaki dauka shi ma ki dan caccaka shi ma inda muka yi wannan inda kika yi duka mm. wannan shi ma abarban zaki caccaka shi ki dauko shi ma mint ɗinki shi ma ki dan caccaka shi ma a ciki sai ki kara ɗauko sprite ɗin shi ma ke zuba mishi shi ma a ciki shi kenan shi ma ke shi ba yi da flavor da ake samu shi gaskiya wannan ba shi da flavor mm. dan wannan grenadine ɗin shi flavor ɗin shi dai kamar abu mai tsami haka abu mai color green mm. ke so amma saboda ke ke tunda ke ne kike mm. kike son ki abin ki zaki iya cewa to a'a ni a tunda nayi abin nan drink nan ga abin da nake so color shi ya fito so zaki iya saka shi amma dai normal inda muke yi a wannan ɗin ba ma sa mushe na na pineapple shi me sunan na pineapple shi pineapple mojito strawberry mm. strawberry mojito sai shi kuma na lemon tsami ne mm. daga ba masu mu ce mishi lemon mojito sai ake ce mishi virgin mojito mm. masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ni rukayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum bi salam To masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Raƙayya Basha da wadda ta haɗa sauti ta kuma ba da umarni Fiona wa mayinan dudu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yau kiran ne.